sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu sun can zama murtajar ga usmanu niji shi hal gwandu fiha wata sukutun sakano usmanu ya ce da mu ai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ayyukan mujaddadi kuma satin da ya gabata mu yi bayani game da abin da ya shafi mun faru littafin nan na mai albarka littafin da mujaddadi ya rubuta wanda ya sa suna amdatul ulama wannan littafin mu yi mukaddima sa a satin da ya gabata kuma yau za mu tashi babin sa na farko daga da na jirni sunan sa su ya fari na gajere na ina da cin zanzana fuska ijiya da tsawiriya ta su'anu suna babi na farko yana cewa albabul awwal fi bayani dinin islami wa kasami ulumihi babin da ke bayani dama ya ce littafin ya kasu ina da babi guda bakwai ne kamar yadda mukaddima ta gabata sosai zan a yau ya fara da babi na farko wanda wannan babi na farko yana magana game da abin da ya shafi musulunci da kuma kashe-kashen ilmumukan musulunci faqulu wa billahi tawfiq mujaddid yake cewa to ina cewa Allah ke da dacewa shi ke sa a dace muna fata ya sa in dace alam kasani sani wafaqna Allah wa iyyaka Allah ya sa da ni da kai mu dace ga abin da Allah yake so yake yarda da shi أن الدين الذي أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للي الدين نند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزومنا دشي yana da usul yana da furu yana da asili yana da rasa asili shine tauhidi rassa shine hukumce hukumce na fiqhu wa amma usuluhu fahiya amma asilansa sune kamar haka al iman imani kaga tauhidi kenan wal ilmul muslihu lil iman da kuma ilimin da ke gyara wannan imani kaga tauhidi kenan tsayu allazi huwa ilmu usulid din wanda shine ilmi na asalin addini shine tauhidi kenan wa ma furu'uhu amma abin da ya shafi furu'u shi kuma wato abin da ya shafi bangaren fikihunsa fa huwa ala qismain shi ma kai ne kashi biyu ne akwai furu'un zahira akwai furu'un batina akwai furu waɗanda suke zahirai ne ayyukan da suka shafi hukumce hukumce na zahirai kamar abin da ya shafi hukumce hukumcin sallah kaga wannan zahiri ne hukunce hukuncin azumi kaga wannan zahiri ne hukunce hukuncin sauran ayyuka in wa'annan kaga duk ana cewa zahirai ne amma abin da ya shafi ayyukan da suka shafi aikin zuciya kamar girman kai kamar hasada kamar riya kaga wa'annan dukkanin su baɗi nai ne to wannan su ne yake nufi anan wato abin da zai ma zai kai ka zai ja hannun kai kai ka ga abin da hadisi ke cewa al-ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana gani Allah idan baka gani Allah to shi Allah yana ganin ka to wannan kaga shine batsi wanda zaka sa kai a zuciyarka ka ji aikin zuciya ne ka ji ga kamar ga Allah gabanka kana ibada yana kallon ka. kana barin sabon Allah yana kallon ka. in ka ji sabon Allah ma yana kallonka haka nan kuma zai sa ka gyara zuciyarka ka daina hasada ka daina riya ka daina girman kai ka daina duk wasu abubuwa inda ba su dace ba kaga sai ka wanke zuciyarka kenan wannan shine al-batina kenan furu'ul batina sai malai fara muna yace wa ammal furu'uz zahira sai mu dawo ga wanda az-zahirai wanda suke furu bangaren furu'a ce amma kuma zahirai fahiya sune kamar a ce al-islam musulunci kaga wa'ina rukunan musulunci guda biyar ina duk suna cikin wannan wal ilmul muslihu lil islam da kuma ilmin da zai gyara ma wa'annan ayyukan aikace aikace musulunci allazi huwa ilmu shari'a wanda ya shafi ilimi na shari'a ka san dokoki da shari'a ta Allah wa amma furu'ul batina amma furu'ul batina kuma fayi al-ihsan shine abin da shafi ihsan kamar yadda muka yi bayani al-ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana gani Allah idan ba gani Allah kaga Allah yana gani ka kaga shine ka gyara zuciyarka kenan wal ilmu al musahhihu lil ihsani da kuma ilimin abin da zai gyara ma wannan ihsani kenan ka san ya za'i ka yi wannan ihsani ya za'i ka gyara zuciyarka alladhi huwa ilmul haqiqa wanda shine ilimi na haƙiƙanin gyaran zuciya ilimi ne na tabbaci ne yaqini a zuciyarka yace fal iman wal islam wal ihsan hiya ad-din jami'ahu idan ka hada wa'annan ababin guda uku imani kaga shine usuluddin ka dauko furu'uddin kasansa guda biyu al-islamu wal iman ka hada su wayannan biyu da wancan daya za su baka guda uku to mallake hiya ad-din jami'ahu wannan shine addini gaba ɗayansa kenan musulunci da imani da ihsani wannan in kada su guda uku sune musulunci wanda hadisi manzo Allah kai tabbatar walizalika malan kawo ma hadisin ma da kansa yake shi yasa ma qala alaihi salatu wassalam mukhadiban li ashabi shi yasa ma manzo Allah ya faɗa yana magana da sahabbansa kai sai manzo Allah yake cewa fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum cewa jibrilu ne yazo ya koya muku addininku kada ku manta da wannan hadisi mutaqwa alaihi hadisin Imam Bukhari hadisin Imam Muslim hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abi Hafs amirul na sarkin musulmi wannan hadisin mai tsawon nan da jibilu ya zo ya samu Allah sallallahu alaihi a zaune a majalisa sabab duba suka ko ne ba amma sun ga mutum da fararen kaya kyakkyawa mai sura kyakkyawa ya zo ya jingina kafafunsa da kafafun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace manzo Allah mu yi musulunci manzo Allah gaya masa arkanul islami yace mu yi imani ya gaya mai arkanul imani ya gaya manzo Allah tambayi manzo Allah mu yi ihsani manzo Allah gaya masa mu yi abinda ihsani yace yaushe za a yi tashin kiyama manzo Allah ce mal mas'ulu an hadiya alam min as-sa'ili wanda ke tambaya bai yi wanda ake wa tambaya ba ƙarshen tambayoyin gaba ɗaya da jibrilu ya daga ya tafi manzo Allah sai dibi sa bai ce kun san wannan mai tambayoyi nan suka ce Allahu wa rasulu wa alam Allah da manzo sa kada ya sani mu ba mu sani ba sai manzo Allah ce fa innahu jibrilu jibrilu ne atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne yazo ya koya muku addini ku to ashe wa'annan ababen guda uku da jibrilu ya wa manzo Allah tambaya manzo Allah kuma ya bada amsa su ne addini gaba daya su ne kuma imani su ne musulunci su ne ihsani ba da an sa'alahu an hakikatiha ban jibril ya manzo Allah wannan tambaya wa fassaraha kuma manzo Allah ya fassara wannan abun kama fi hadisi muslim kama yadda zo cikin hadisi muslim wa lafzi riwayatul bukhari haka uh, lafzi na riwayat bukhari kenan hadisin da mutaku alayhi kama yadda muka faɗa inna hadha jibrilu jaa li yu'allima an-nasa dinahum a lafzin imam bukhari abin da yake cewa lalle wannan jibrilu ne ya zo domin ya koya wa mutane addinin su ashe wancan shine addini arwa musul ko ce fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum kaga dai duk matsalar da yace cewa dai jibril ne zai koya mana addini ya tabbata kenan imani da musulunci da ihsani shine addini wa hadhihi al-ulum as-salasa mala cewa ilmukan guda uku al-musahhahatu laha wa'anda ke kuma inganta wa'annan ilmumukan guda uku hiya ulumuddini sune ilmukan addini ilimin imani tauhidi kenan ilimin musulunci zahiri uh, wal ihsan da ilimin musulunci batini to wannan sune an musulunci gaba ɗayansa wa hiya al murad bi qawlihi alayhi salatu wassalam shine manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗa kama fi hadisi ibn majah dalabul ilmi faridatun ala kulli muslim nema ilmi farila ne akan dukkan musulmi wani irin ilmi manzo Allah ke cewa neman sa wajibi ne akan kowane musulmi shine wannan ilmi addini ka nemi ilmi addini wajibi ne a gare ka ilimin neman duniya ilimin neman abin da zaka ci a nan duniya wannan ma wajibin ka ne amma wannan abin da manzo Allah ke nufi ilimi addini ya fi zama wajibi domin ilimi addini ilimi ne wanda za ka amfana da shi a nan duniya kuma zai amfane ka a lahira har abada rayuwarka ta har abada har abada kira to daga wannan shi yasa manzo Allah ya ce dalabul ilmi faridatun ala kulli muslim وليس المراد بهذا العلم كما قال العلماء رضي الله تعالى عنهم illa علم mu'amala wannan ilimin ba wani ilimi ne ba sai ilimin aikace aikace ba mu'amala ta irin wadda malamai ke islahi a hali yanzu ita ce mujaddadi ce nufi anan ba yana nufi anan wato ilimi na aiki wal mu'amala allati kallafana biha thalathata aqsam kaga sai muna bayani yace wannan mu'amalar kuma kenan wannan aikin da Allah ya kallafa muna mu yi to aikin ya kasu kashi uku ne itiqad akwai aiki na kudurtawa a zuciya kai da akwai Allah kai da Allah shike da sama kai da Allah shike da kasa kai da Allah shike azurtawa Allah shike bayar da mulki Allah shike kayar da mulki a lokacin da ya ga dama Allah shike sama Allah shike da kowa Allah shike da komai wannan kai da akwai Allah kuma kai da cewa shi kadai kake bauta ma a zuciyarka to wannan kaga na itiqadi kenan na biyu wa fi'lin sai abin da ya shafi aiki a gani kana sallah a gani kana azumi a gani kana zakka a gani kana sada zumunta a gani kana girma manya a gani kana girma musulunci a gani kana wayannan duk aikace aikace ne a gani kana yin su na uku wa tarkin sai bari kuma a gani ka kabar shan giya a gani ka kabar sata a gani ka kabar zina a kabar ƙarya kabar zage zage kabar ce mutunci mutane kabar cin mutun to wayannan dukkanin su kaga bangaren bari kenan kenan akwai al'amru akwai annahayi to imtisalul amri wajtinabun nahayi kenan wayannan sune guda biyu in ka hada su da wancan na itiqadi sun zan guda uku kenan to su ne aikace aikacen da musulunci ya eh, sharɗanta mana ji mujaddadi kenan ya sharɗanta mana a zuciya bangare na ɗaya na biyu ya shar'anta muna ɓangaren yi da kuma bangaren bari aikin da aka ce ka yi ka yi shi aikin da aka ce ka bari ka bari dukkan kallafe kallafe ba su ce wa'annan abadin guda ukun ba wa qad taqaffala bi ta'limi hadhihi al-ulum thalatha lalle ya dau alqawlin ya dau takallufi cewa zai karantar da wa'annan almukan guda uku wal awwalu bil awwali cewa daya dole sai da daya kenan wa'annan ababen guda uku dole ne ɗaya na lizintar ɗaya in ka kudurta ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah kaida da Allah ke da wuta Allah ke da aljanna Allah ya aiko annabawa kaida da annabawa mutane ne masu ki masu sha wanda Allah ya zaba cikin halitta ya turo su da addinin gaskiya duk wannan ka kudurta a zuciyarka kaida to dole a gane ka kana sallah kaga wannan aiki ne dole a gane ka kabar daina irin su kariya ka daina irin su hasada ka daina irin su kaza wayannan ayyukan dole ka daina haka kuma a ga kana wancan aikin kure a kana wannan kenan kudurin shine ke gadar da wancan ɗayan yana gada da ɗayan ɗayan yana gada in kai ɗayan to zai kawo wancan wasani bisani wasalisu bisalisi wa billahi tawfiq dole ne in ka samu ɗayan to sauran sai za su biyo baya amma idan aka rasa ɗayan to kuma sauran duk sai a rasa su domin idan baka yi da wancan ba to ba da wahala a gani ka kana sallah baka ma sallah ko kai sallah ba sallah karba ce ba ko kai azumi ba karba yin saboda baka yi da akwai Allah ba haka idan kuma ka ƙi yin sallar to baka yi da akwai Allah ba kenan haka idan ka ƙi yin barin abubuwan da Allah ya ce ka bari baka yi da akwai Allah ba kenan to kenan wa'annan ababin mutalazimai ne dukkanin su mutalazimun ne suna haɗe da juna ne ɗayan bayan ɗaya ne da ka wannan sai wannan ya biyo baya sai wannan ya biyo baya da ka rasa wannan kuma sai ka rasa wannan sai ka rasa wannan kiran dole ne ukun nan sai sun samu gaba ɗaya sannan zaka zama mumini sai itikadi ya biyo shine na farko sai ga kuma aikatawa ya biyo ga abin da aka baka umarni sai ga kuma bari ya biyo baya wanda aka ce ma an hana ma wa'annan sune guda uku wanda mujaddid yake so ya tabbata mana cewa wa'annan sune takalif takallufin da Allah kallafa muna kenan aikin da Allah ya dora muna yace mu yi sune ababin nan guda uku kuma dukkan abin da zamu yi a duniyar nan bai wuce wayannan ababin guda uku ba ababi ne guda uku dukkan abubuwan da ake cewa je ka yi je ka bari duka ba su ce wayannan ababin guda uku ba kudurtawa a zuciya yi bari su kenan Allah ka mu gani wannan shine karshen wannan babin sai babin mu na biyu malaki cewa albabu sani babi na biyu fi ayatu usuluddin ayoyin da ke magana game da dini mun gaya muku abin da ke nufi da dini shine tauhidi kenan wannan babi na biyu babi ne wanda zai bayani game da tauhidi ayoyin da ke bayani game da tauhidi wanda malamai ke kokarin su shiga Qur'ani su fitar ma da ayoyin tauhidi don ka san Allah ka bauta ma Allah bisa ga tsari ka bauta ma Allah bisa ga yadda Allah yake a bauta masa ka daina abun da Allah yake ka daina bisa ga tsari wannan shine ake nufi da tauhidi na fata an gano nan to wannan babu yana magana akan sana sai mala yace fa aqulu wa billahi tawfiq ina cewa Allah ya samu dace ilam ka sani annallaha ta'ala asbata jami'a usuluddin Allah mai girma da daukaka ya tabbatar da dukkan usuluddin completely din su a cikin alqur'ani mai girma ilahiyatuha abubuwan da suka bangaren tauhidi ne ya shafi bangaren Allah ka san akwai Allah akwai kaza Allah ya kaza ayyuka Allah duka san su wa nubuwiyatuha nubuwiyatuha da kuma abin da ya shafi annabta ka san annabawa Allah annabawa Allah kaza ne ga sifofinsu ga halayensu ga ayyukansu wannan shine abin da ya shafi nubuwiyya wato bangare annabtaka wa sam'iyatuha da abubuwan da suke sam'iyya kenan abubuwan da an ka jiyo aka Allah ne ce akwai aljanna Allah ne ce akwai wuta Allah ce akwai azaba Allah ce akwai ni'ima Allah ce akwai mala'iku duk wannan mu gane su ba sam iya ne ji ne muka yi faɗa mana akai ba wanda ce ba wanda zai ce ma ai na ga aljanna ba mai cewa ai na ga wuta ba mai cewa ai na ga mala'iku wannan duk mu gane su ba amma Allah ya gaya mun akwai su mun yarda annaba Allah da suka wuce annabi Adamu annabi Ibrahimu annabi Isma'ila annabi Yaqub annabi duk wannan annabawan duk mu gane su ba amma Allah ya gaya mun akwai su kuma duk mun yadda an ce za a yi tashin kiyama ba mu ga tashin kiyama ba amma annabi ya faɗa Allah ya faɗa kuma duk mun yadda to wannan shine sam'iyyat kenan dukkan wa'annan sun shafi bangaren tauhidi kenan bangaren tauhidi bangaren Allah bangaren annabawa Allah bangaren ababen da Allah ko manzo Allah yake akwai ko da ban gane su ba sune sam'iyyat li'annahu ta'ala asbata al-imana 'ala al-ijmali domin Allah tabbata muna imani na farko kenan bangaren Allah musan akwai Allah ya tabbata mana shi a jimal wato a dunkule عندك كتوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله wannan aminu billahi wa rasuli kaga dunkule ne ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dunkule ne to wannan Allah subhanahu ta'ala shi ya bada umurni ce mu yi imani da haka ya za mu yi imani da Allah mu da akwai Allah ya za mu yi imani da manzon Allah mu da cewa manzon Allah manzon Allah ne daga waje Allah Allah ya aiko shi kuma abinda manzon Allah ya zo da shi shine addini sai kuma wata aya Allah na cewa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا سيكي إنما المؤمنون يزود آدات الحصر تكايتا تاكينا للي سنن سأبني sananne وإن waɗanda من mumine وإن kaɗai وإن kenan wanda ba با wa'anda an mu'minan gaskiya su ne wa'anda suka yi imani da Allah kaga imani da Allah kenan wa rasuli suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa lam yartabu sannan ba su shakka ba kenan ya yadda da akwai Allah ya yadda da manzon Allah babu shakka cikin zuciyarsa ya yadda da ɗari bisa ɗari ya yadda da akwai Allah ɗari bisa ɗari ya yadda da akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine bangaren imani kenan idan da imani wa bi qawlihi ta'ala kuma Allah yana faɗa wata aya قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kaga mun jaddadi ya kawo wannan aya domin mu yi imani da Allah mai da akwai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba wanda yi duniyar nan sai Allah ba wanda ke da sama sai Allah ba wanda ke da ƙasa sai Allah ba wanda ake bauta da gaskiya sai Allah sai ya kawo wannan aya yake kulu mu haɗu duk gaba ɗayan mu mu'minan duniya ku faɗa in ji Allah ku ce amanna billah mu yi imani da Allah akwai Allah kuma mun da shi ke hanawa shi ke bayarwa shi ke da hannu eh, eh, duk abin da za ka yi komi Allah ke da hannu a kansa komi wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka sauko mun alqur'ani kenan wa ma unzila ila ibrahim abin da aka ba annabi ibrahim sufu ibrahim mun yarda da su wa isma'il haka annabi isma'il abin da aka ba shi mu ma mun yarda da shi wa isa haka annabi isa haka dan annabi ibrahima wa yaqub haka dan eh, jika annabi ibrahim din yaqub wal asbad haka jikokin gaba daya wa ma utiya Musa abinda aka ba annabi Musa wa Isa da annabi Isa duk mun yadda wa ma utiya na kai duk abinda aka ba wato mun ayi shi dunkule kenan duk abinda aka ba annabawa gaba ɗaya min rabbihim daga ubangijin su mun yadda la nufarriqu baina adi minhum ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin wa'annan annabawan wa nahnu lahu muslimuna mun min kauya zuwa ga Allah kaga wannan aya ta tabbata mana imani da Allah ta tabbata mana imani da manzanni Allah kuma annabawan Allah gaba ɗaya za mu imani da su in kai yadda da annabawa completely gaba ɗaya sai kake banda ɗaya ba kai imani da sauran ba shi yasa Allah yake cewa dukkan mun imani da su babu bambanta mu ce mun imani da wannan ba mu imani da wannan ba kaga wannan shine yasa kiristoci da yahuda suke cikin hadari kaga yahuda ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama sai da sauran annabawan amma wa'annan ba su yarda da su ba kaga ba su da imani kuma baya haka ma akwai annabawan da ba su yarda da su ba cikin annaba banda wa'annan don har wasu annaba ma kashe su su suka kashe su kaga wannan shi yasa ba su zama musulmai ba kiristoci ba su yarda da annabi Musa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wannan shi yasa ba su zama musulmai ba amma mu musulmai mu yi da dukkan annabawa gaba daya kuma baka zama musulmi sai ka yadda da annabawan gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim duk annabawan gaba daya Qur'ani ce sai kun imani imani da su kenan bayan yardarka da Allah to wa'annan annabawan dole ka yi da su wannan abin da Allah ke gaya mana kenan wanda mujaddidi ya kawo wannan aya a cikin wannan littafin nasa mai albarka umdatul ulama malai yake fada kuma wa fasala arkana Allah ya yi tafsili ya yi bayani kwatta filla dalla dalla game da abin da ya shafi rukun wannan imani inda Allah ke cewa walakin albiru wa man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyin yace mu an dake kokarin laysa albiru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra ba wai shine nagarta ba ba shine addini kadai ba ba shine zama na kwarai kadai ba a ce kuna dibin gabas ku yi sallah ba shi ne ba a ce kawai da kana sallah ka gama komi a'a akwai saura kana sallah kana musulmi to akwai sauran ayyukan da Allah tsora ma a gani ka kana yin su mana shi Allah ce ba wancan shi kadai ne ba shi ne kadai ibada ba a'a wannan ibada ce mai zaman kanta kuma babbar ibada amma dole sai an hada ta dun sannan da za ta iya zama ibada ita ma kanta yace walakin albirra abunda abir man amana billahi wanda imani da Allah ko kai sallah maka imani da Allah ba ina sallar sai sai kai imani da Allah wal yawmil akhir kuma ka imani da ran tashin kiyama kai da cewa akwai Allah akwai tashin kiyama an mutu akwai hisabi akwai shiga aljanna akwai shiga wuta dole kai da wannan wal mala'ika kai da akwai mala'ikun Allah mala'ikun Allah ba mutane ne ba ba sa ci ba sa sha da haske aka yi su ba sa saba ma Allah suna suna bin umurni Allah duk abin da Allah yake su yi suna yi suna bauta ma Allah ba sa yankewa ga ibada ga Allah wannan sune mala'ikun Allah wal kitab kai da littafai al kitab anan ba littafi guda ake ni ba al kutub littafan da Allah ya saukar tun daga farkon fara saukar da littafai har zuwa littafi na ƙarshe al qur'ani duk kai da su wannabiyina kuma kai da annabawa gaba ɗayan su babu wanda zaka ɗiba kace banda annabiwa ne annabawa gaba ɗaya kai da su wannan shine imani to kaga mujaddidi na so ya nuna mana kenan wannan aya ta yi mana bayanin imani rukun na imani kwarta filla kaga rukuni na farko imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rukuni na biyu imani da mala'ikun Allah rukuni na uku imani da littafa Allah rukuni na gaba imani da annabawa Allah to ina na na, na, na gaba shine imani da kadara wanda wata aya ta kawo a can gaba wa tabbata anna kulla man aslama la yakfuru wa la yusa'u dhannu bihi ma lam yadhhar kufruhu bil qawli aw bil fi'li mujaddid yake cewa kuma Allah ya tabbata mana cikin alqur'ani cewa duk mutumin da ya zama musulmi